dan adam da kuɗi. Tsakanin dan adam tsakanin dan adam Tsakanin dan adam Bari mu duba tsakanin dan adam Masu sauraro Assalamu alaikum. mu da saduwa da ku cikin shirin kasuwa a kai miki dole. Daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI tare da ni Ahmad Abba. tsakanin Shirin namu da ke tattauna batutuwan kasuwanci da na tattalin arziki a yau ya yada zango ne a kasar Ghana inda ya yi dubi kan zaman doya da manja da ke tsakanin 'yan kasuwar kasar da kuma tukurorinsu amma baki mazauna Ghana musamman ma 'yan Najeriya. Madalla, rikicin ya yi kamari ne tun cikin shekarar 2019 yayin da gamayyar kungiyoyin kwadagon kasar ta ghana ke kokawa kan cewa baki musamman ma 'yan najeriya na mamaye harkokin kasuwancinsu tare da kwace su daga hannun 'yan asalin kasar tare da fatali da dokar ghana da ke haramtawa baki yin kananan kasuwanci wannan mataki ya tada jijiyoyin wuya tsakanin 'yan kasuwar wanda ya kai ga ɓarnata dukiyoyi to kowane hali ake ciki yanzu haka wakilinmu da ke ghana abdallah shamun bako ya ziyarci kasuwan cycle da ke accra babban birnin kasar inda mafi akasarin 'yan najeriya ke gudanar da harkokinsu a can kuma ya samu zantawa da victor okafo sakataren kungiyar 'yan kasuwan najeriya mazauna ghana ga abin da ya shaida masa i don't think that the issue have been resolved matsalar ba ta kare ba akwai wani takardar da gwamnati ke bayarwa kafin a bude maka shago babu adalci idan aka ce wasu su yi kasuwancin ba da tsari dan ghana zai yi dan najeriya ma zai yi kasuwancin ba da tsari don kuwa akwai wasu 'yan kasuwan lebanon da suke zama a ghana suna harkan kananan kasuwanci da na ba da tsari ba a cewa komai kawai dai ana nuna mana wariya ne don sunan nan najeriya abokin aiki na shamun bako ya kuma tattauna da wani ɗan kasuwa ɗan Najeriya mazaunin Ghana Abdulhalim Yusuf mai kamfanin Arewa Textile. Eh abin da ke faruwa da yawa ba komai ne yake kawo ba illa rashin fahimtar mutane. Abin da ya sa na faɗa haka kuwa shi ɗan Najeriya ya yarda da ya samu karamar riba ko yaya ne kuɗinsa ya dawo. ba shi kuma ɗan uwanmu na Ghana suna son su samu babbar riba. To abin da ke kawo matsala kenan a mu a halin yanzu dai. to a naka fahimta kana ganin me ya kamata a yi domin magance wannan matsalar eh abin da ya kamata a yi a gani na kamar price control ne idan ka siyo kaya bai kamata ka ce dole sai ka ci riba babba ba yan riba da ka samu falilai alhamd Eh, abin da na fuskanta da wannan su gaskiya yanzu youth mu they are so lazy wato youth din gane kenan eh gaskiya sun fi gane wasu yi abin da za su samu babbar riba ba su damu da ƙananan sana'o'in nan ba. Shamun Bako ya kuma tattauna da mataimakin shugaban gamayyar ƙungiyoyin kwadago na Ghana Alhaji Abbas Islam wanda ya tsokaci kamar haka. To alhamdulillah mun gode ma Allah ku zo ku yi sales ku bar ma retail mai yan gari ku bar ma yan gari kuna kawo muna sai kuma kuna even ma wannan ma ya, tanye su ka sun duba one of these days da aka karbi shago su da yawan sun fafe cikin singa singa room suke karban ina ma musu amfani ba su spend thousand of Ghana cedis cikin shago ba su biyan ta ba su komi suka kawo mu mu je mu sai su inda suke to yanzu in ka duba har yanzu wannan abu bai kare ba to kana ganin har yanzu babar dokan na aiki ne ko dai an shiru ne ba ba wai an yi shiru ba manyan da ke dindin wanga abu ne barayi suna karban kudanun nigerian si let me be to you kuma ni banyan duba wani ya fito garin shi ya zo dai sana in kore shi ku ba su condition da dai tanye su i think that's the best suna karban kudanun nigerian si ga yau kama na su kore su she su bari su ku yi zama da su give them condition do all sales ku zama shagon ku ka ku yi retail just kwaje uh, uh, security around them they should do something better because most of them sun ah, sun aure yaran ghana suna the iphone ghana most of them sun kawo matan su garinga sun haifu garinga automatically yaran su a ghanaians me ya kamata yi sabida a iya kawo karshen wannan ah, matsala da ke tsakanin 'yan ghana da 'yan nigeria a fuskan kasuwanci yan nigerians nan kuma na blame su kadan tunda muskilan ga ya zo ku je wurin manyan ku yi yan bazin ku ne manyan ku da ke society su fito su yi zama da manyan mu then i think they will come a way forward ina cikin mutanen da den da aka fara kulle shago ina cikin manyan da aka kira muka fito muka fara kulle shago amma da na yi zama na duba ni musulmi ne shi su kama ni na ga no bari in ja ciki na the writing should be done Shirin ya kuma tattauna da masanin tattalin arziki da kasuwanci a Ghana, Malam Imrana Ashiru Dikeni. Zance tsakanin Guta da sauran 'yan kasuwan Najeriya da suke ciniki nan Ghana zance ne da ta danganci dokoki guda biyu. Na farko, dokar ECOWAS. Na biyu, doka na Ghana Investment Promotion Center. Doka na Ghana Investment Promotion Center ta nuna cewa uh, ba hanya mutum da ba ɗan gane ba ne ya zo ya shiga cikin ciniki na retail business sai dai yana da uh, wato kadarori da suka kai miliyon na kudin amerika guda daya wato 1 million dollars baya haka kuma wannan ma'aikacin nan ya doki wato mutanen gana kusan ashirin da za su yi masa aiki kenan kana nufa akwai wasu ayyuka da aka ware wa 'yan kasa kenan a maimakon baki wato akwai wasu ma'aikata wannan an ajiye ne wato ma al'umman gana kawai kaman aikin baba da wasu ababa kamar haka domin a iya a taimaka wa al'umman gana kan haka ne ka ga al'umman gana wato kamar guta suke nuna su idan sun ga 'yan najeriya suna ciniki nan da kadarorinsu bai kai wato 1 miliyon dola ba suna gani kamar suna son su shiga cikin gonan su kenan 'yan najeriya kuma suna aiki karkashin doka na ecowas wato adadiyan kungiyan wato west africa kenan da ka tuna eh, wanga kungiya tana nan ya jima gana kuma tana ɗaya daga cikin wato mambobi na wanga kungiya wanda tun ba yau ba suka suke da manufa na hada kan afirka ta yamma baki daya musamman wurin eh, wato tattalin arziki yaya masana a Najeriya ke gani a matsayin mafita? Dr. Isa Abdullahi malami ne a jami'ar Kashere da ke jihar Gombe a Najeriya kuma masanin tattalin arziki. Wato abin da yake faruwa a kan abubuwa na cinikayya da saya da sayarwa da kasuwanci ƙasa da ƙasa shine a so da yawa dokokin ƙasashe ba su yarda wasu daga wata ƙasa su zo su kasa kaya su zamanto su ne masu siyar da haja a cikin ƙasashensu ba domin ana ganin wannan sana'a ce da ya kamata mutanen cikin ƙasa su 'yan ƙasan su dinga yi ƙananan sana'o'i amma mutum in ya zo da babban jari nasa da kasuwanci wanda yake na kuɗaɗe da yawa zai iya kawowa a matsayin shi na babban ɗan kasuwa ko ya saya a wajen ko ya siyar ya ɗauka ya tafi da shi ƙasansu ko ya kawo babban kaya ya siyar a cikin ƙasar to amma a cikin dokokin afirka musamman Afirka ta yamma da ake kira ECOWAS Protocol ya ba da dama ga mutum ya shiga wata ƙasa ya zauna ya yi sana'o'insa ma ba tare da permit ba ma ba tare da visa ba saboda haka kenan a ƙasashen afirka ta yamma wa'ancan dokoki da suke tsakanin misali najeriya da china tsakanin najeriya da america tsakanin najeriya da ingila ba daidai yake da ƙasashen da suke tsakanin afirka ta yamma ba So najeriya kuma da ghana duka wa'annan ƙasashe ne da suke karkashin ecowas protocol wato tsarin bai ɗaya na harkokin cinikayya da shige da fice rikice da kasuwanci a tsakanin kasashen afirka ta yamma saboda haka dan najeriya zai iya zuwa ghana ya sai da kaya kamar dan ghana dan ghana zai iya zuwa najeriya ya sai da kaya kamar dan najeriya da sauran kasashen da ke afirka ta yamma da sauransu To masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shiri. a madadin daukacin waɗanda aka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashen hausa na arafai musamman abdalla shamun bako da ya taimaka wajen haɗa hirarrakin ni da na gabatar da shirin ahmad abba ke cewa a huta lafiya